daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙayi. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka saba kamuku a kowace rana. To a jirin shirin da muke dauke da a wannan safiyar ta Laraba da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma muna dauke da sharhin bayan labarai. Sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau. Baya ga hakan akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya kada a manta kuma muna nan tafe da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Waɗannan dai su ne abubuwan da za mu muku da fatan kuma wasu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. Nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa lokaci ne kuma da za mu zo muku da labaran duniyar da ɗumaɗumansu a kasance tare da mu. To tare da sallama masu tauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Jagoran zuwan jihar Musulunci na Iran ya bayyana cewa babban kuskure ne a ce su Amurka ba za su bari Iran ta inganta sinadarin uranium ba. Birtaniya ta dakatar da tattunawar ya cikin yanci da isra'ila da ta gayyace jakadan gwamnatin kasar domin nuna fushi game da harin da isra'ila ke kaiwa a gaza ƙungiyar tarayyar turai ta ɗage takunkumin da ta wa ƙasar syria tun su kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Jagoran jun musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Hamina'i ya ce Iran ba ta buƙatar izinin kowa kan inganta sinadarin uranium ɗinta don haka Amurka ta daina maganar banza da dagewa wato da dagewa kan wannan batu in shi shi. Ayatollah Hamina'i ya ƙara da cewa babban kuskure ne a ce su Amurka ba za su bari Iran ta inganta sinadarin uranium ba. Ayatollah Hamina'i ya bayyana shakkunsa game da sakamakon tattaunawar da ake yi tsakanin Iran da kuma Amurka. Jagoran ya bayyana haka ne a yin bikin tunawa da zagawar ranar shahadar tsohon shugaban kasar Ibrahim Ra'isi. A lokacin mulkin shahid Ra'isi an gudanar da shawarwari irin haka da Amurka, amma ba a kai ga cimma wani sakamako ba in shi jagoran. Don haka ba mu fatan wani sakamako daga waɗannan shawarwarin kuma ba mu fatan wasu sabbin abubuwa za su biyo baya. Ayatollah Khamenei ya yi ba da irin tsayin dakan da ra'isi ya yi yana mai jaddada cewa bai taɓa barin makiya su iya tilastawa Iran zama kan teburin tattaunawa ta hanyar barazana matsin lamba ko yaudara ba jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah salah ya kuma yi karin haske dangane dagewar da amurka ta yi da sauran kasashe kan jamhuriyar musulunci ta iran kan batun ba ta inganta sinadarin uranium ba tabbas zan bayyana wa al'ummar iran daga baya dalilin da yasa suka dage kan batun inganta sinadarin uranium Birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin inci da Isra'ila bayan Firaministan wato Firaminista Keir Starmer ya ce ya kaɗu da yadda Isra'ila ke ci gaba da yakin Gaza. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lammy ya bayyana matakin jingine batun ciniki tsakanin Birtaniya da Isra'ila. ya kuma nemi jakadar isra'ila a burtaniya ya bayyana a gaban ofishin lamurran cikin gidan kasar domin ya amsa tambayoyi game da yakin da kasarsa ke yi wato ke ci gaba da yi a gaza Musalami ya ce ministan da ke lura da lamuran da suka shafi gabas ta tsakiya na Burtaniya Hamish Falcona zai sanar da Hotoveli cewa hana shigar da kayan agaji zuwa Gaza har na tsawon makonni sha ɗaya mugunta ce kuma babu hujjar yin hakan. A yanzu muna ci gaba da shiga wani mummunan yanayi game da wannan yaƙi in ji shi. Lami ya karar cewa yaƙin da ake yi a Gaza ya haifar da nakasu ga alakar da ke tsakanin Burtaniya da isra'ilar. sannan ya ce gwamnatin burtaniya za ta sa takunkumi ga mutane uku 'yan isra'ila waɗanda ke da hannu wajen tare da wato mazauna gaza daga muhallansu wannan na zuwa ne bayan da rundunar sojin isra'ila ta sanar a makon nan cewa za ta faɗaɗa za ta zazzafa kai har-hare a gaza a wani labari kuma da ya zamanto irin sa na farko a ranar litinin a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa kasashen kanada faransa da kuma birtaniya. sun yi Allah wadai da faɗaɗa yakin da Isra'ila ke yi a Gaza tare da yin kira gwamnatin ƙasar da ta ɗage takunkumin da ta hana ta kakaba wazirin Gaza na hana shigar da kayayyakin jin kai. Bayanai daga zirin Gaza na cewa mutane 94 ne suka yi shahada a wato hararen baya-bayan nan sakamakon harin wuce gona da iri da Isra'ila ta kai a zirin cikin kwana guda. Adadin ya karu ne ya karu sosai a baya baya ga kusan mutane 60 da kafafen yada labarai na Palestine suka sanar. israil ta kai harare ne kan gidaje makarantu da matsugunai da dai sauransu alkaluman shahidai sakamakon hararen na isra'ila tun soma yakin a watan oktoban shekarar 2023 ya kai akalla 53,593 akasari mata da kuma kananan yara to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran Hukumar bada da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu a gabas ta tsakiya ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar Gaza ta fuskanci matsalar jin kai mafi muni tun watan Oktoban shekarar uku A cikin wani saƙo da ta wallafa a shafin ta na X irin ruwa ta ce yanzu haka makonni 11 kenan da gwamnatin Isra'ila ta hana shigar da abinci man fetur da kuma magunguna a zirin Gaza. Makonni sha ɗaya jami'an Isra'ila da gangan sun hana duk wani kayan agaji zuwa gaza abinda kadai ke shiga gaza a yanzu shine bama-bamai in shi hukumar ta yonarwa eu ta sanar dake takunkumin da ta kakaba wa syria bayan sanarwar ba zata da amurka ta yi a makon da ya gabata tarayyar turai ta ce za ta dage takunkumin da ta kakaba wa syria ministocin harkokin waje da ke taro a brussels ne suka yanke shawarar dage dukkan takunkumin tattalin arziki kan kasar syria muna son taimakawa al'ummar syria wajen sake gina sabuwar syria in ji jami'ar kula da harkokin wajen tarayyar turai kaja kalas tarayyar turai ta kuma yi allah yi wato ta kuma yi alkawarin bayar da euro biliyan biyu da rabi domin sake gina kasar matakin ɗage wannan takunkuman da aka kakaba wa gwamnatin bashar al tun daga shekarar 2011 zai ba da damar sakin kaddarorin kasar da har yanzu suke da sukare a bankuna sannan kuma zai baiwa hukumomin kasar damar neman zuba jarin da suke bukata in shi kungiyar tarayyar ta turai to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma zan barku da sauran shirye-shiryen namu da suka rage ɗaya bayan ɗaya ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin ba labarunmu na yau zai yi magana dangane da tattaunawar shirin nukiliya ƙasar Iran da Amurka wanda yake tangal-tangal wanda kuma ni tahir amin zan karanta. Jagoran junju hali musulunci a nan ƙasar Iran Imam Said Alil Khamna'i ya bayyana cewa da alamun tattaunawa tsakanin ƙasar ta Iran da kuma Amurka dangane da shirin nukiliya na kasar iran ba zai je ko'ina ba saboda yadda ɓangaren amurka a cikin kafafen yada labaransu daga ciki hadda jakadan amurka kan al'amuran gabas ta tsakiya kuma shugaban tawagar amurka a tattaunawar wato steve witkoff ya fito a kafafen yada labarai na amurka yana faɗar cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da kasar iran nan gaba dole ne ya hada da dakatar da ta ce makamashin uranium kwata-kwata a cikin ƙasar iran jagoran ya bayyana cewa tare da wannan manufar tattaunawar ba za ta je ko'ina ba kuma amurka ta dage kan tattaunawa kai tsaye da ƙasar iran ne don ta nuna wa duniya akan cewa amurka ta tilasta iran zama da ita tare da barazana da kuma dabarbaru da yaudara da sauransu jagoran ya bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar litinin inda kuma ya kara da cewa ba mu san abin da zai faru ba amma ga dukkan alamu ba inda za a je da wannan tattaunawar har ila yau jagoran ya sake nanata hakan a jawabin da ya gabatar a husainiyar imam khomeini kudisa sirruhu da ke kusa da gidansa a nan birnin tehran a lokacin da yake jawabi a juyayin cika shekara guda da shahadar said ibrahim ra'isi tsohon shugaban kasar iran wanda ya hatsari da jirgin sama mai saukar angulu a lardin azerbaijan ta gabas da ke arewa maso yammacin kasar iran a shekarar da ta gabata kafin haka dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran majid takatarabanci ya bayyana cewa abinda tawagar amurka take gabatarwa a tattaunawa daban sannan abinda take faɗa a kafafen yada labaran na amurka a kuma daban haka ma shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗi wannan maganar a yau sannan ya sake faɗan akasinta a gobe don haka shi ma ya sha faɗin cewa manufarsu ita ce raba iran da makamashin nukiliya kwata-kwata amma ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tun farko iran ta bayyana cewa batun ta ce makamashin uranium ba abin tattaunawa ne ba ya kuma kara da cewa sun shiga tattaunawa da amurka ne saboda shugaba trump ya sha rana ta cewa manufarsa ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya sai iran ta ce idan wannan ne kawai manufar amurka to sai an gamsar da shi kan cewa iran ba ta nufin mallakar makaman nukiliya kuma ba ta da wani shiri wanda yake nuna hakan amma batun hana kasar sarrafa makamashin uranium kwata-kwata mafarki ne amurka take yi don ba wanda ya isa ya hana iran sarrafa makamashin nukiliya ko kuma uranium tun haƙinta ne ta yi hakan kuma yin haka yana amfanar mutanen kasar a bangarori da dama arakci ya bayyana cewa iran tana iya tattaunawa kan yawan makamashin nukiliyan da za ta tace amma dakatar da tacewar kwata-kwata ba abin tattaunawa ne da kowace ƙasa a duniya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma shugaban tawagar tattaunawa da amurka kan shirin makamashinta na nukiliya ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da halartar taron tattaunawa kan shirin makamashinta na nukiliya da amurka kamar yadda ta yi a tarurruka guda hudu da suka gabata tawagar amurka ba ta fito fili ta faɗa mata manufarta na tattaunawar ba to har zuwa lokacin da tawagar amurka za ta fito fili ta faɗa mata manufar tattaunawar inda daga nan ne iran za ta yanke shawarar kan matakan da za ta ɗauka kan al'amarin nan gaba ya ce ya zuwa yanzu dai tun tattaunawa ta hudu bangarorin biyu ba su tsaida lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawa na gaba ba tattaunawa ta gaba ba har ila yanzu yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amfana da makamashin nukiliya tun lokacin da ta fara tace shi a cikin gida a halin yanzu dai iran tana amfani da shirinta na makamashin nukiliya a cikin gida don samarwa cibiyar nukiliya da ke jami'ar tehran don bincike da samar da magunguna wanda mutanen kasar suke bukata kuma tun shekara ta shida ne ta fara ta ce makamashin uranium har kashi ashirin cikin ɗari a cikin gida haka ma shirin nukiliya na kasar iran yana samar da makamashin nukiliya ga cibiyar samar da wutan lantarki ta makamashin nukiliya da ke birnin bohushar na kudancin kasar. a halin yanzu ma cibiyar tana samar da akalla megawatt dubu daya na wutar lantarki a kasar banda haka iran tana shirin gina wasu karin cibiyoyin samar da wutar lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya har guda ashirin nan gaba kafin juyin juya hali musulunci nan kasar iran da ya a shekarar 1979 kasashen yamma suna sayarwa jami'ar tehran makamashin da take bukata don amfani da shi a cibiyar binciken da take da shi a cikin jami'ar amma bayan nasarar junjo hali musulunci a kasar kasashen yamma sun dakatar da sayarwa jami'ar makamashin da take bukata haka ma dangane da cibiyar bada wutar lantarki na shahar wani kamfanin kasar jamus ne yake gina shi amma bayan nasarar junjo hali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 kamfanin ya dakatar da aikin sai da ƙasar iran ta nemi taimakon ƙasar rasha ta zo ta kammala aikin banda wannan iran ta fara samar da magunguna waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa noma da kyautata aikinsa a cikin ƙasa musamman wato kawar da cututtuka waɗanda za su hana kayayyakin noma girma kamar yadda ya dace don haka iran tana buƙatar sarrafa makamashin uranium a cikin gida bisa ka'idojin da yarjejeniyar npt ta shimfiɗa ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya haƙƙin ƙasa iran ce ta sarrafa makamashin nukiliya a cikin gida kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka bata idan amurka ko ƙasashen yamma za su iya bawa iran buƙatunta na makamashin nukiliya me yasa bata ba su ba ko kuma suka hana ta bayan nasarar juyin hali musulunci a kasar wannan kawai ya tabbatar mana da cewa dole ne iran ta ci gaba da ce makamashin uranium a cikin gida don buƙatar kanta sannan ba wanda ya isa ya hana ta yin hakan ko ana ha maza ha mata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro yau laraba 31 ga watan urdibehisht shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 23 ga watan zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 21 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayu shekara 1921 rajiya, aka haifi andriy sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha sannan bayan kammala karatunsa na sharar fage wanda ya hada da firamare da sakandare ya shiga jami'ar moscow babban birnin tarayyar soviet na lokacin sannan ya yi karatunsa a ɓangaren kimiyyar lissafi sannan ya kammala karatu a shekarar 1941 miladiya daga nan andrea ya shiga bincike a cikin ilimin kimiyyar lissafi wato physics a cikin binciken nashi ne da sauran abokan aikinsa suka sami nasarar gano makamin ƙare dangi wanda ake kira hydrogen bomb barnan da yake yi yana daidai ko kuma fiye da makamin nukiliya. bayan wannan nasarar ce dai sai andrea ya rubuta wani littafi mai suna ci gaban ilimi da rayuwa tare a cikin sulhu da 'yancin tunani a shekara 1968 miladiya wannan littafin ya fusata mahukuntan tarayyar soviet na lokacin don daga sunan littafin za a fahimci cewa sakharov mutum ne mai son zaman lafiya da sulhu har ila yau da 'yancin tunani wanda wannan ba shi ne tunanin jam'iyyar kwaminisanci masu iko da tarayyar soviet a lokacin ba don haka shekaru biyar bayan rubuta wannan littafin ne sai mahukuntan ƙasar ta tarayyar soviet suka kama sakharov suka yi masa ɗaurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow sakharov ya ci gaba da zaman ɗaurin talala har zuwa shekarar 1986 aka sake shi har ila shekarar 1975 wato a lokacin da ake masa ɗaurin talala an ba shi kyautar nobel ta zaman lafiya sannan a shekarar 1989 miladiya wato shekaru biyu kafin wargajewar tarayyar soviet aka zaɓi Andri sakharov a matsayin ɗan majalisar dokokin kwaminisanci mai iko da ƙasar tarayyar soviet a lokacin sai dai sakharov ya rasu a cikin watan disamba na wancan shekaran yana ɗan shekara 68 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayu shekarar 1991 miladiya aka kashe firaministan kasar india rajiv gandhi rajiv dai dan tsohon firaministan kasar india ce wato indira gandhi an haife shi a birnin mumbai na kasar india a ranar 30 ga watan agustan shekarar 1944 miladiya kuma ya tashi a gidan kakansa jawahir nehru firayim ministan kasar india na farko bayan samun 'yancin ƙasar da ƙasar ingila a shekarar 1947 sannan ya yi karatun jami'a a jami'ar cambridge inda ya fita da digiri na matukin jirgin sama da ya dawo gida india kuma ya fara aikin tukin jirgin sama a ƙasar ta india sannan a cikin wannan halin ne dai sai kaninsa wanda yake gani shine zai gaji mahaifiyarsu ya rasu daga nan sai rajiv gandhi ya shiga harkokin siyasa inda tun mahaifiyarsa tana da rai ya zama dan majalisar dokokin kasar india shekarar 1983 kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar mai mulkin kasar sannan bayan an kashe mahaifiyarsa a shekarar 1984 ya gaje ta a matsayin firaministan ƙasar india da ƙarshe dai ya je taron siyasa na zaben shekara 1989 a wani wuri a ƙasar sannan wasu 'yan adawa suka ɗora masa bom wanda ya kashe shi a cikin fulawan da suka ɗora masa a wuyansa. da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta wato 21 ga watan mayan shekara 1998 miladiya masu zanga-zanga a ƙasar indonesiya sun tilastawa shugaban ƙasar muhammad suharto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar bayan shekaru 33 da ya share yana mulki suharto dai ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar indonesiya ne a shekarar 1965 miladiya bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta wanda ya kifar da gwamnatin ahmad sokarno wanda ya jagoranci samarwa kasar indonesiya yancin kai daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a lokacin mulkin suharto dai ya taƙaita 'yancin magana a ƙasar indonesiya ta yadda ba wanda ya isa ya faɗi wani abu da ya shafi gwamnatinsa ko kuma ga wani jami'in gwamnatinsa sai dai duk da haka kasar indonesiya ta sami ci gaban a zo a gani a fagage da dama tsakanin shekaru 1980 zuwa shekara 1990 miladiya amma matsalolin tattalin arziki da suka faru a shekarar 1997 a duniya sun yi zafi har sai da suka tilasta wa mutanen kasar indonesiya musamman ɗaliban jami'o'i suka fara fita kan titunan kasar suna kuma buƙatar shugaban ƙasar su harto ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar banda haka ana zargin danginsa da satar kudaden jama'a duk wa'annan sun haɗu sun tilasta su harto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar indonesiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayan shekara ta 2002 miladiya babban saurin majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da taro karo na farko a duniya don girmama al'adu da harsuna da kuma samar da tattaunawa tsakanin wayewar kasashen duniya gaba daya sai kuma a shekara ta 2005 aka mayarwa hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco kula da wannan shirin da kuma gabatar da shirye-shirye wa'anda za su kai ga wannan manufar sai kuma a shekara ta goma majalisar ɗinkin duniya ta shelanta shekarar a matsayin shekarar raya al'adu da samar da soyayya a tsakanin dukkanin ƙabilu da al'adu na ƙasashen duniya sai dai kamar yadda muka sani turawa da ƙasashen yamma suna ɗaukar al'adu da wayewarsu da ci gabansu ne kawai ya wuce kowane irin ci gaba da wayewa a duniya ba waninsu ba kamar yadda da suke yayatawa a kafafen yada labaransu. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu isa ƙasar Libya ne domin yin dubi akan dalilin da suka jawo sabon rikicin da ya barke a babban birnin kasar wato na yamma kenan tripoli da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bayan da aka ɗauki mako ɗaya ana ba ta kashi a tsakanin ɓangarorin da suke ɗauke da makamai a cikin birnin tripoli na ƙasar libya zaman lafiya ya sake hidawa duk da cewa dai ana rayuwa da kuma zama cikin ɗare-ɗare sai dai abin da ya faru ɗin yana cike da raɗaɗi da zafi da ciwo na faɗa tsakanin mutanen gari ɗaya ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya wannan faɗan da ya ɓarke ya ci rayukan mutane masu yawa kuma ya jikkata wani adadi mai yawa na mutanen wannan birni tare da cewa majalisar shugabancin tripoli ta yi ƙoƙarin kwantar da hankalin mutanen da duda cewa zaman lafiya ya dawo sannan kuma za a buɗe bincike akan abin da ya faru sai dai kuma duk da haka da akwai tsoron cewa za a koma baya a cikin fagagen siyasa da tsaro wato tamkar yanzu ne za a sake sabon lale a fagen siyasar wannan kasar tambayar da take bijiro da kanta ita ce shin duk wanda yake da makami a libya shine zai shimfiɗa ikonsa ko ya zama shine yake rike da akalar mulki kisan da aka yi wa abulgani alkikli wanda aka fi sani da ganewa ya zo da rawayoyi mabambanta kuma shine tushen wannan faɗan kafin kisan nashi dai ya kasance jagoran wata runduna da ake kira rundunar tabbatar da tsaro kisan da aka yi masa ne ya jefa birnin tripoli cikin faɗan zubar da jini a kan titunansa mayakan wannan runduna ta tabbatar da tsaro da kuma mayakan rundunar da ake kira ta 444 su ne suka yi ba ta kashi a tsakaninsu yakin ya fara ne a cikin wani kuntataccen yanki amma ba a je ko'ina ba ya faɗaɗa a cikin birnin na tripoli zuwa cikin unguwanni mabambanta an fara amfani da makamai matsakaita sannan aka shigar da manyan makamai masu nauyi manyan bindigogi har da motoci masu silke to shi dai abulgani ya kafa rundunar shi ne bayan faduwar gwamnatin mu'ammar kaddafi sannan a hankali ya fara yin tasiri a cikin harkokin siyasa da tsaro na wannan ƙasa wannan akan kanshi yana nuni ne da yadda ake fama da matsalar taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma rashin runduna ɗaya ta tsaro mai ƙarfi wacce za ta kula da tafiyar da harkokin tsaro a cikin ƙasar ta libya yana kuma nuni yadda ƙungiyoyin da suke cikin ƙasar masu ɗauke da makamai kuma sannan waɗanda suke a gefe ɗaya suka kasa cimma matsaya ta kafa gwamnati dunkulalliya. rundunar da abulgani ya jagoranta tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne wato gwamnatin da take mulki a tripoli a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva da aka kulla sai dai kuma masu bin diddigin harkokin tsaro na ƙasar suna cewa wannan ƙungiyar da sauran ƙungiyoyi da suke a yammacin libyan suna da cin gashin kansu wato ba gwamnati ce ta kirke da aka lasu ɗari bisa ɗari ba a cikin hanyoyin sadarwa na al'umma na ƙasar libya ana kiran abulganiyo da sunan cewa shine mai naɗa shugabanni a tripoli wato hakan yana nuni ne da ƙarfin tasirin da yake da shi a cikin siyasa da kuma tsaro ɗaya ɓangaren da aka yi faɗa da shi runduna ta da arba'in 444 ita ma runduna ce tana da ƙarfi a cikin kusan kowace kusurwa ta yammacin libya kuma tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne da shugabanta shine muhammad almanfi saboda haka waɗannan ƙungiyoyin da suka yi ba ta kashi a tsakaninsu a bisa nazariya suna ƙarƙashin gwamnati ɗaya ne wannan ne yasa ake yin tambaya akan kowane ne ke mulkin wannan yanki na yammacin libya yadda ake da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu yawa a cikin birnin tripoli yana a matsayin wata babban matsala wacce ta addabi wannan ƙasa kuma ƙalubale ne mai girma wanda yake kawo cikas wajen ƙoƙarin kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar kazafi a shekara ta 2011 ƙasar libya ta fada cikin dambaruwa mai sarƙaƙiya makamai ne suka shiga hannun mutane bambanta da suka kafa ƙungiyoyi suka rika fada a lokacin har aka kai ga kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi kowace ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyin sai ta fara ƙoƙarin shimfiɗa ikonta a kan cibiyoyin man fetur da ƙasar libya take da arzikinsu wasu suka nufi inda ake tace mai wasu suka nufi inda ake haƙoshi wasu kuma suka nufi bakin ruwa inda ake aikewa da mai ɗin wasu kuma rumbunan da ake adana man haka fada ya rika barkewa tsakanin waɗannan ƙungiyoyin na tsawon shekaru wanda ya yi sanadiyar zubar da jinin mutanen libya a ƙarshe dai bayan da aka yi fada mai tsanani a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin ƙasar ta libya sai gidata wato sai ƙasar ta dare gida biyu ta fuskar tsarin siyasa da soja a gabashin ƙasar an kafa hukuma da majalisar dokoki a yammacin kasar ma an kafa wata hukumar mai majalisar dokoki da kuma rundunar soja da aka kafa sai dai hatta a cikin wannan birnin wato birnin tripoli kenan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ba su iya dunkulewa suka zama runduna soja guda ɗaya mai ƙarfi a ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya ba kowace tana ci gaba da riko da makamanta ba tare da ta miƙa su a hannun gwamnatin da aka kafa ba ita ma gwamnatin tangal-tangal take yi shugaban gwamnatin yammacin libya din da ke da matsuguni a tripoli abdulhamir dubai ba yana kokarin tafiyar da waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai amma da alama ba abu ne mai yiwuwa ba kuma da alama daga lokaci zuwa lokaci za a rika samun irin wannan faɗace-faɗace a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin matuƙar ba rusa su aka yi ba aka kafa rundunar soja mai ƙarfin gaske a dai yanzu da alama ƙoƙarin ma rusa waɗannan ƙungiyoyin ba abu ne wanda za a tunaninsa ba domin babu rundunar soja mai ƙarfi da za a ce ita ce ta ƙasar libya rundunoni ne mabambanta da kowace rundunar ta nata shugabannin wato shugabanni ne da suka yi kama da hauloli na yaƙi su ne suka haɗu suka kafa gwamnati saboda su raba ganimar da ƙasar take da ita abdulhamid abdubaiba ya ɗauki wasu matakai da suka haɗa da sauke jagororin rundunar tsaro da kuma ƙoƙarin sake tsarin rundunar tabbatar da wato zaman lafiya wacce aka kashe shi jagoranta sai dai masu hamayya da shi suna cewa ya ɗauki waɗannan matakan ne a wani yunkuri da yake na shimfiɗa ikonsa ya zama wato shine ke da tasiri mafi girma a cikin rundunar tsaro sannan kuma ya zama ya shiga gaban masu hamayya da shi sai dai kuma ba a je ko'ina ba majalisar shugabancin kasar ta yammacin libya ta fitar da wasu dokoki da suka soke dukkanin matakan da shugaban ya ɗauka masu alaƙa da tsaro a bayan nan hakanan yana nuni ne da majalisar take nuna kin amincewa da matakan da shugaban gwamnatin tripoli ɗin ya ɗauka a cikin sanarwar da majalisar shugabancin libya ɗin ta fitar ta bayyana cewa wajibi ne a tsagaita wutar yaƙi da sauri kuma kowace ƙungiya ta koma sansaninta hakanan kuma sun kira da a buɗe bincike akan hakikanin abin da ya faru babu maganar warware matsala daga tushe wanda shine zai zama raba waɗannan rundunonin da makamansu babban matsala da libya take fama da ita a wannan lokacin shine rabuwar kawuna kuma hatta a cikin ɓangare ɗaya na yammacin ƙasar babu tsayiyar gwamnati guda ɗaya domin ta yi kama da gangar jiki ɗaya ne mai kawuna da yawa kuma kowane kai yana da baki mai magana masu sauraro za mu da sa'aya nan kafin mu karkare mai bankwana da kuma na ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 To wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum ta haram murar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. ƙiƙa modiyon da kuka ɗora mana na eh, dakatar da filafilai har guda 22 a jihar Kano a Najeriya. To wani abu muna ga ya yi daidai domin shi dama hukuma eh, ba wanda ya bar kan shi hukuma ta kyale shi. Abin da muke kira dama ga hukuma da abin da ta gawa yadda zai kawo na ƙasa ga 'ya'yan yara masu tasowa ana gurɓata masa tarbiyya ko kuma su kansu manyan ba su bin daidai da ake nufi to haka kishi ya dace kuma ji wani abubuwa da ya kamata da yake ba na daidai bane to hukuma ta shiga daga ta ruwa ta tsaki domin an dakatar da shi kuma Allah bangi ya datar da mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali da tattalin arziki mai amfani na gode rediyo taron murai musunci sunana shugaba ilabi kanti shayi garkin daura muna tare da kowa san barka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Naku mai magana shine jibirin bako bunga da ke jihar Bauchin, Najeriya. a ra'ayina game da hukumar ta ce fina-finai ta jihar kano dangane da mataki da ta ɗauka wannan ba kawai wani sabon abu ba ne sabila da duka abin da ka sani dama akwai shugaba kuma akwai ƙa'ida kuma akwai doka to abin da nake so yan uwana musulmai su abin da nake so yan uwana musulmai su fahimta anan shine mu dai duk abin da ya zama na mana yin sai to ya zama na a ce mana yin ne karkashin shari'a da kuma doka idan muka fito za mu nuna wani abu da al'umma za su gani dukkan duniya ma ga abin to yana da kyau mu ga wani irin abu ne ya dace mu nuna ma duniya wanda su fa'idantu kuma sannan ya zama na darasi ma wasu sannan kuma wasu su ilmanci da abin ba wai kawai a'a kuɗin muke so a ranmu kawai shi kenan sai mu yi abu ne ga dama ba a'a duk abin da aka ce wannan akwai doka akwai kuma hukuma a ciki to yana da kyau kafin a yanke hukunci ya tsaya a yi bincike a gani shin menene problem din menene matsala abin to dan hukuma ta ce fina-finai ta jihar Kano ta ce ta dakatar da wa'annan fina-finai ni gaskiya ta wani bangaren ni a na ra'ayin ni ban ga laifinsa ba domin su sun tsaya sun yi bincike ne ta gano illolin wasu abubuwan da yawan aka bar wannan fina-finan suka ci gaba to da iya samun barna a cikin al'umma ba na abu ba Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci ne magana malama ramatu isaka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin kantagar hanga ina gaida ka hasan barka gaskiya wannan hukuma da ta ɗauki wannan mataki ya yi kyau gaskiya suna ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu ba su yin shi bisa addinin musulunci da ake yin shi da da ake filin faɗakarwa ne ake yi yanzu kan gaskiya ba faɗakarwa cikin shi Abin da suka gani ƙasashen turai shi na suke yi kwaskwarima ne suke bisa gare shi suna sa ma mu da mu suna kallo bisa gare shi su dai ka ɓata tarbiyyar yara wannan masu fina-finai wannan wannan mataki da an ka ɗauka ya yayi kyau Allah ya saka muku gaba dai gaba dai rediyon tera rediyon musulunci. Assalamu alaikum sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da dakatar da wannan fina-finai kwara ashirin da biyu abin ya yi daidai muna fatan ubangiji Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi kuma dama haka ake so da ita hukuma idan ta ga abin da bai dace ba ta ɗauki mataki a kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na biyu Head barkanmu da warhaka gana na Wodi Andu da Buniyami a jamhuriyar. Eh, wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka ko in ce hukumar ta tafi na ta jihar Kano ta ɗauka gaskiya wannan mataki ya yi tsauri ga su masu gudanar da wannan sana'ar ganin cewa wannan matakin ya zo musu kusan kama kamar bazatani ne ya kamata a ce kamin a dakatar da su an ja su ko kuma an tura musu wasikan gargadi idan suka ƙi ji to lokacin ana da dama a ɗauki duk matakin da ya dace a kansu amma irin wannan mataki gaskiya ya yi tsauri a kansu ya kamata su hau teburin sulhu tsakanin su da masu gudanar da wasannin da kuma waɗanda suke shirya fina fina muna fatan za a samu daidaito a tsakanin su a tashi lafiya sashen hausa na ohed lokacin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke kasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin irin takwar raka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare riyan jihar Maradi. To lalle wannan soke yan fanafanai da jihar Kano za ta yi abin bai zo mana da mamaki ba. Amma yanka duba cikin tsarin na yan fanafanai akwai abubuwa masu ƙayatarwa da dama wanda mutum zai gani shi fahimta fuskansu abubuwa masu muhimmanci yanzu ku diba lokacin da an kai fina-finan na uwa mai ci ne maɗanta an kai ɗan tisharan kenan gagari nan wurin 'yan mata na gani da maza masu ci ne maɗa kaga daga nan suna bari sun san abin ba na kwarai sun da sun gaina cinuwa kenan daɗin soke su ɗin da za a yi amma a duba a gani ko an da an ga ba sai abu mai kyau in ma za a za musu doka to wanda muka kara ganin makirci wanda ba na kwarai ba mutum zai ɗanɗana hushin hukuma amma masu na kwarai ne da ya kyale su tunda abubuwan akwai masu kayatarwa ciki akwai wanda ga gani masu ban sha'ani da ban dariya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Ɗanbale Bali shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da ƙari kakaki na masu kira da shuwari na rashin nyame. To lalle gwamnatin Najeriya ya yi kyau. Dama ka ce wajen gyarawa na yake batawa kenan mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari ta yi taka tsantsa akwai wa'ansu ma har yanzu gajeren zangon ma akwai wa'ansu har yanzu kenan a a gyara sunana muhammadu dan bali shugaba na fada mazajen daga nyamai niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare mai magana ɗahiru Habibu Sahura Manager State Mashegu Local Government. To wannan mataki da hukuma ta ɗauka to gaskiya hakika wannan mataki mu mun ji daɗin shi yayi daidai saboda a dama ita aikin hukuma in ta ga an yi abun da ba daidai ba ta ɗau mataki ba wai ta ga an yi badakala ba ko sabida wani cin hanci ko wani abu ta bari a ke ta aikata ba ɓanna to wannan hukuma ma tana da anahin haƙi ita ma ke da haƙi saboda haka dole duniya dama su tashi tsaye su haga abin da ya kamata su dafa baya in sun ga abin da bai kamata ba su yi gargaɗi ko kuma su dakata su yi hukunci a kai wannan shine aikin su kuma haka ake so kuma haka aka tsara su aka saboda haka wannan mataki yayi daidai Allah ubangiji ya sa haka ya zama alkhairi saboda haka Allah Ubangiji ya sa haka ya zama alheri. Na gode da ayyura bisa sahura mai ne jasta ya mushe gulo kalgan mai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta farko dai suna na sani da uwa laska tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to gaskiya mu wanga mataki na dakatar da wa'ansu eh, manya-manyan fina-finai eh, wanda ake gabatarwa a gidajen talabijin dukkan sati to gaskiya mu muna goyon bayan wanga matakin na gwamnati da ta dauka duba da cewar gaskiya wanga mutane suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu kuma duka hadda laifinmu duba da cewar Eh, dukkan mako ko duk sati yaro har gaugawa yake in ka sa shi ma aiki eh, yana nan yana tsamai lokaci ya zo ya kalli wanga seri da ake haska ko kuma wanga fina-finai da ake haska to gaskiya mu muna goyon bayan wanga mataki na gwamnatin jihar kano ya kamata a ce a gane gaskiya gaskiya ce kuma karya karya ce domin aka bar wanga mutane suna ta wanga eh, ayyukansu da suka ga dama to gaskiya mu kanmu muna cikin tsakiya mai wuya ba da cewar tarbiyyar yaranmu a tashi lahiya sani da abubuwa laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗin jamhuriyar Nijar dangance da wannan doka da gwamnan jihar Kano ya yi to ni dai bata burge ni ba kuma ba ta da ma wata rana gare ni kuma shi ma gare shi gwamnatin da ya yi ta ba ta da wani amfani sare-sare ne ya eh, soke-soke junansu ne yan fina-finai suke yi har ai wannan to diba da yan fina-finai da masu kwacen waya da masu dira gida su amshi mawaya su sassare ka wane ne wanda ya kamata kai gwamnan kano ka tashi sai haikan ka hana da masu shiga cikin gida su sare ka su amsan maka waya da masu ɗauke ɗiyanka sai ka ba da kuɗi ko kuma su ɗauke budurwa ta yi kwanaki da kwanaki gidansu duka wannan baka da yancin kana sa har polis ke gare ka wai shi sangam duk baka idan idan hana su sai yan fina-finai wanda an san su an san matsayin su an san darajar su an san kima su kuma sun san darajar kansu kuma sun san kima kansu sun ma san ta su sun san ta manzon Allah su ne zaka dakatar da to baka gyara ba dokar ka wannan bata hau ba ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya maradi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku haka da fatan kowa na lafiya na cikin goshin lafiya. Malam Hassan barka barka da aiki da kai da abokan aiki, kamar na gaishe ku. Sunana Malam Bashir babban tashar Line Difa da Magaram. ba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram. Kuma mai ba da shawara kuma ma'aji ne. To alhamdulillah wannan doka da gwamnan jihar Kano ya sa ko hukumar ta ci fina-finai ta Kano da ta sa muna lalemar habun da ita. Ganin duba dama dukkan wasu fina-finan da ake suke yi mafi yawanci dama babu abin da suke kawo mana illa lalata tarbiyya ya kamata sauran fina-finai din da ake fitar da su dama a yi duba game da su don ganin gyaran tarbiyyar mu gaba daya eh, muna muku fata alkari Allah ya taimake mu gaba daya amin malam bashir babban tasha lan da da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon musulunci jamhuriyar tehran suna na suleiman alhaji buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta afirka da jihar da magaram eh, maganar gaskiya wannan matakin da gwamnan jihar kano ya dauka na dakatar da eh, wasu fina-finai kusan 22 wanda suka sa saba ka'idodi e, za mu iya cewa wannan matakin ya yi daidai eh, ganin yadda ake samun yawan fitar fina-finai marasa kan gado wanda suna nan suna bata tarbiyyar eh, yara kanana kai har ma da matasa abin da ya ba a daidai cewa komi dai to ganin gwamnan kano ya fara ɗaukar wannan matakin Eh, kenan sha Allahu yanzu nan gaba eh, kamar abin da 'yan magana suke cewa eh, a ba gawa kashi ta mai rayu tsoro kenan wannan mataki ne na farko da gwamnan jihar Kano ya dauka kenan yanzu duk wasu sauran masu fitar da fina-finai kenan nan gaba za su san irin fina-finan da za su riga fitarwa kafin su fitar da su ma sai sun tantance sun tace wannan matakin ya yi daidai muna goyon bayan wannan matakin nashi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan musulunci jamhuriyar tehran sunan lasa leman alhaji buhari mai watsa labarai ne da kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ta wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuka ba mu dama don ba da ra'ayi dangance da eh, abin da ke cimma al'umma tuwo a ƙwarya. Eh sunana da Imam Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozman, shugaba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Damagaram. Eh hakikanin gaskiya dakatar da wasu tsiraru daga ciki wanda suke gabatar da fina-finai musamman ma irin tsari-tsari da sauransu makamancin haka nan. Ita gaskiya sana'a tana da tsari, tana da fa'ida kuma kamar tunasarwa ce da faɗakarwa sanarwa ga al'umma gabaki daya na afirka gabaki daya kenan anan kira nike ga su kansu yan fina-finai kenan ko miye zai za a iya zamanto an na yin shi cikin tsari ba tare da an yi shi karazi ba saboda kowace sana'a ya kamata a dinga mata tsari ba a dinga hudowa sana'a kowace iri ba musamman ma ta fannin fina-finai zube ana gabatar da duka abubuwan da ya kamata kenan ya kamata a ce 'yan fina-finai akwai dokokin da tsarin da ya kamata a ce sun fitar da shi don hudo irin fina-finai wanda ya kamata masu matukan mahimmanci masu ma'ana wanda ya zamanto faɗakarwa da sanasarwa ga al'umma duka na afirka gaba gida muna godiya muna muku sauraka radiyon iran mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi zaman shugaba na masu kira da sauran radiyo na afirka rashin jihar da magaran assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin ya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhon albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka azana ina ra'ayi ra'ayinmu dangance da wannan doka da hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta yi na dakatar da fimkin na mai dogon zango ha kusan su 22 to gaskiya hakan ya yi daidai hakan ya yi daidai duba da cewa fimkin na mai dogon zango na aka lura da irin yadda suka gudanar da harkokinsu gaskiya ko alama babu kamshin gaskiya ciki Fashe sai bata lokaci ko kuma sai yawo da hankalin al'umma masu bibiyar su gaskiya duba da hakanan wallahi ni zai ɗari bisa ɗari na ji daɗi da wannan mataki da gwamnan jihar kano ya ɗauka ko kuma hukuma ta ce fina-finai ya jihar kano ta ɗauka bisa kai ga wannan fina-finai masu dogayen zango saboda abin in ka lura kawai babu wani abu sai bata lokaci sai kuma eh, yawo da hankalin masu bibiyan wa'annan shirye-shirye wa'annan na dogon zangon gaskiya to a ba su dama su gyara duba da cewa sana'a ce suke kuma suna neman abin da za su rufa ma kansu asiri kuma su gudanar da rayuwarsu cikin tsanaki Assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Karimu a ɗan kasar Maradi da fatan kuna lafiya da fatan kuma Allah taimaka muku wajen ba da dama da kuke mana faɗin a ra'ayoyin ra'ayoyinmu. To a wannan karo dai zan ɗan tsoma baki akan shanin abin da ya shahi jihar Kano da gwamna ya yi wannan abin. Lallai gaskiya gwamna ya kyauta saboda fina-finan ga suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke shagaltar da matasa kuma suke tura 'yan mata tururuwa tururuwa zuwa zuwa ga aika na alfahasha wannan fina-finai suna ɗaya daga cikin abin da suka ɓata tarbiyyar 'yan mata a mu na musulmi saboda allah yanzu duk wanda ke shiga social media yana gani irin yadda 'yan mata suke tallar kawunansu suke ta nuna tsiraici tsirara malam haihuwar wasu da ubansu suna kira a ɗauki lambarsu a kira su ga inda za a sai musu gashi gashi suna faɗin alfasha da baki wannan idan ba a samun irin su abba Kabiru waɗanda za su rika taka masu birki to wallahi malam wata rana sai ka ga azaba Allah tana sauka kiri-kiri a kawuna ma a kasashen mu a masallatan mu ma kai wallahi malam sai an cimma irin haka wannan fina-finan inda ma gwamnati za ta iya wallahi da sai a rihi shi gaba da yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tura matasa cikin halaka to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa bisalam mu huta lafiya.